yanzu haka tuni aka soma shirye-shiryen sallar azumi na bana wato karaman sallah kamar yadda ake kira a wasu wuraren inda a bana jama'a ke cewa sallar ta zo musu ne a wani yanayi na rashin masu gidan rana. Sunana Usman Sanda zan je kasuwa in sayi in yi sayayya amma maganan sayayyan kayan shinkafa da sauransu abun da ba a cewa komai don kayan yayi tsada yanzu. ka gani dai ma'aikacin gwamnati ne malamin makaranta ne ma ka ga salarin mu ma har yanzu bai shiga ba to kaga za mu je mu ci bashi ne har a hakan ma kuma je mu je mu samu mu samu sayi abin da za mu zai yi wuya a yi walwala don ba kudi a hannu sosai. Suna na alikaka. To ni magashi nan dai yanzu ina hanyar zuwa kasuwa ne zan dan sai sayen kayan sallah. Eh to sallan gashi nan dai ya zo mana ba kudi gaskiya. Muna kokari ne yanzu bashi za mu je mu karba a wurin masu abinci ma shinkafa ma mu yi sallan da shi. Don kaga ba albashi. Ah ba ma yara na kayan sallah ba gaskiya. Don rashin albashi. Kawa yanzu tuni fa hukumomin tsaro ma suka shirya tsaf a jihar adama da taraban domin kare rayuka da kuma dukiya yayin gudanar da wannan bukukuwan sallar kamar yadda kakakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adama suleiman babai karin haske dangane da bukukuwa na sallah da suke gabanmu rundunar najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula ta riga ta zakulo jami'ai a ah, waɗanda za su yi ayyukan nan na ba da tsaro wajen tabbatar da cewa dukiyoyi da kuma rayukan al'umma sun karu daga cikin jami'ai akwai waɗanda zakakurai da ake kira amscot waɗanda suke rike da bindigogi akwai kuma jami'anmu waɗanda za su fito ah, da kuma intelligence officers duka dai aiki guda ɗaya ne a tabbatar da cewa rayuka da dukiyoyin al'umma sun karu ah, na biyu Akwai jami'ai waɗanda tuni a riga an sake su a cikin ƙwaryar birni suna ba da sintiri dare da rana a wajen tabbatar da cewa ƙwaryar birni da kewaye a matsaloli na tsaro da suke kawo cikas wajen gudanar da harkokin rayuwa a cikin ƙwaryar birni a riga an magance su su suna nan suna ci gaba da ayyukansu tare da tukuroren tsaro hukumomin tsaro. Wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan jihar Adama ta samu nasarar cafke wasu da ake zargin masu garkuwa da jama'a ne domin neman kuɗin fansa da yake nuna manema labarai waɗanda aka kama kwamishinan 'yan sandan jihar Adama Audu Madaki ya ce sama da mutum talatin ne ma aka cafke da suka da 'yan fashi da masu garkuwa da kuma 'yan jagalenan ta 'yan shila da yanzu ma ke addabar jama'a. na masu garkuwa da mutane kenan mun kama su sun kai kusan 38 bayan kama su kuma <coughs> mun reskin wayansu victim nasu suke kusan goma mun kai musu hari a irin da suke boyewa a wayansu forest na nan adamawa state kuma wayansu mountains na irin kamar fofore maso som Allah ba mu nasara su mun kaka masu da taimakon yan capital placo kuma yan honda association da kuma yan vigilante mun kama ak-47 guda shida da wayansu kuma dubu bare Ita mako a nata bangaren rundunar 'yan sannan jihar taraba ta bakin kwamishinan 'yan sannan jihar alkasim sanusi ta ce tuni aka baza jami'an aiki da cikawa domin tabbatar da kan rayuka a wannan bukukuwa na sallah lokacin a week kafin a adama da taraba na mako dai cikin jiyon da ake fama da matsalar tsaro cikin kwanakin nan musamman matsalar garkuwa da mutane ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya.